الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة وتر ذو القعدة أنا رفعنا هو مشاكل ألف ريال أربعين دقيقة hijiriya kuma yau muna biyar ga watan biyar watan mai dubu biyu da ishirin da shida miladiya Allah ya sake haɗa a wannan masallaci mai albarka masallaci a masallacin shiyawar na da ke gwamnati a cikin birnin kanan Najeriya domin ci gaba da karatun da haka imamu malik ibn anas imamu da hijira la ya karanta da rahama idan ba manta ba muna cikin kitabul jana'iz shine littafi na goma sha shida mun gama babi na farko shine babu qatlul mayyit yau za mu shiga babi na biyu qala rahimahullahu ta'ala babu ma ja'a fi kafanil mayyit babun da yazo yake magana akan yadda za a yi wa mamaci kafani قال رحمه الله تعالى حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي زوج النبي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفنا في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا ولا عمام. أنكر قول وطب الزبير Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa daga Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta take cewa zan Allah sallallahu alaihi wasallam an masa sutura an a shi a cikin kafani a hawa uku a karin da na farko sai aka biyo shi da na biyu sai aka biyo shi da na uku laisa fiha hamisun wala imama a cikin wannan rufe ukun da aka yi masa babu riga babu rawar. kawai haka aka ninke kafanin aka sashi a ciki sallallahu alaihi wasallam قال رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك بن يحيى بن سعيد انه قال بلغني ان ابا بكر الصديق قال لعائشه وهو مريض في كم كفن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في ثلاثه اثواب بيض سحوريه فقال أبو بكر خذوا هذا الثوب لثوب عليه قد أصابه مشق أو زعفران فاغسلوه ثم كفنوه فيه مع ثوبين آخرين فقالت عائشة رضي الله عنها وما هذا؟ فقال أبو بكر الحي أحوج إلى إلى الجديد من الغيث وإنما هذا للمهلة أنكر قدق da Yahya ibn Sa'id yake cewa na samu na samu labarin cewa sai na Abubakar Allah ya kare da a gare shi lokacin da ya rashin lafiya ya taɓa cewa da Aisha Allah ya kare da a gare ta yake cewa da Aisha <clears throat> lokacin yana cikin rashin lafiya ya ce da ita fi kafin rasulullah sallallahu alaihi wa sallam? da aka tashi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kafani a yadi nawa aka sada za a yi masa da kafani sai na Aisha Allah ya kare da a ta ce fi salafati azwaji wato yadi uku ma'ana eh, alaihi da yake ta saidina abubakar ce ku tana jikinsa kad asabahu mishkun kaman an yi da a wanke shi kuma nuni bihi in na cika ku sa a min lakafani da shi ma'a saubai ne akharin tunda kin ce annabi sallallahu alaihi wasallama tufafin da aka binne shi guda uku ne to a nemo ƙarin guda biyu sai a saka qalat aisha wa ma hadha sai na aisha ce, ya zaka ba mu wannan abu wannan nawa yake wannan abu wa ma hadha nawa wannan abu yake ai da wani ittifaqi wani faqala Abu Bakr al-hayy ahwaj ila al-jadid min al kina nufin kamar a nemo sabo ko ba sai an wanke wannan ba duniya ai na riga na mutu masu rai su suka fi buƙatar sabon kayan yanzu haka kawai a ɗauki sabo abin ne da shi masu rai suna buƙata ni ku binne ni da tsohon ku nemi sabon sabon kuma ku ba wa masarai wa inna ma haɗa wannan tufafin da kike da kuka ga da kike gani lil ako wato ƙarshen da gwalo da ciwo na riɗewar jiki shine zai goge kaya Almihlatu mihlatu shine as-sadid wal shine abin da ke fitowa daga cikin rauni to ni ka ina mutu ƙarshe jiki na rufewa in ya rufe in ruwan ya fito dama ba sabon kaya ba ne wannan hadisan guda biyu na farko yana nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama an binne shi a cikin salasatu wa bidin sahuliyatin laysa fiha qamisun wala amama babu rauni babu babu babu rawani babu nida ma'ana kawai nade shi a kai da kayan to a cikin sharhi da bayani za mu dubi da akwai fassara biyu da malamai suka yi wannan hadisi da suka ce laisa fiha abisin wala alama a cikin ukun nan amma daga baya aka nemo qamisun da alama ma'ana in ka dauke qamisun da amama akwai tufafi guda wasu suka ce ba haka ake gaba ɗaya ba a yi masa kamis ba a yi masa riga ba a masa kun san wani sai a yi masa riga sai kuma wani a yi masa rauni a naɗe shi sannan kuma sai a zo a lalle shi da ragowar ta wannan kuma yana nuna sai da abakar ya yi koyi da koyar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana nuna halacci na abin da mutum a da tufafin da ba sababbi ba saboda shi ah, wato tufafin da yake sabo kamar ya fi dacewa da wanda yake da rai ba wai wanda yake mutuwa قال رحمه الله تعالى وحدثني يحيى وحدثني عن مالك عن ابن شهاب وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال الميت يقمص ويؤذر ويلف بالثوب الثالث فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه yake cewa an karɓo daga abdullahi ibn amr ibn Allah ya ƙara yadda a gare shi ke cewa mamaci idan an tashi binne shi za a masa likafani ana so a masa riga shine yuqamma wa yu'azzar kuma sai a yi mishi gyautu shine abinda da za a ɗaure masa daga kugunsa zuwa ƙasa shine gyauto ko kuma ne ko kuma zani Wayu, azzar sai an shi gyauto Wayu yulaffu fi salis kun ga kenan na ɗaya an dauko masa shi daga wuyanta zuwa zuwa kila gwiwarsa ko kila zuwa kasa na biyu kuma an dauko daga kugunta zuwa kasa to sai kuma na ukun a yi shi babba sai a naɗe shi tun daga kansa ga baki ɗaya sai a tattare a nan in ji abdullahi ɗan amru ɗan a kun ga kenan an haɗa gaba ɗaya dai tufa uku a kai wannan su ne a sa su ne hadisai hadisi da da asarai da imam malik ya kawo a cikin al-muwatta bisa ga ya yahya laifi Allah ya ji kansa to mu dawo eh, mu dawo asalin farkon babu yace babu kafnil mayyit babun da yake magana akan yadda za a yi wa mamaci kafin kuffina yukaffanu kafnan wa tafsinan wannan shi ne tafsirin kalma da abin da ake nufi kuma shi shine satrul mayyit wa tafsiyatihi fi thawbin astabta mamaci kuma alil da shi a cikin tufa kuma sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama zalafama yayi in an rasu yana yin da kafani da kansa ya kuma yi umarni da ayi kuma shi ma da ya cika in intaqal ila rafiq al-a'la shi ma an masa da kafani kafin a kai shi dan haka da za a samu wani musulmi ya rasu ya rasu sai kuma a ƙi masa likafani da gangan ba wai wata wani wata damuwa ba ce kamar misali a ce yayi irin rasuwar da ba za a iya wato ba za a iya samun damar da za a masa littafin ba kamar ya dagargaje sai dai a ɗauko wani abu na nama ko wani abu makamancin haka in ba yi masa haka ba sai ya zama an yi sako kuma Allah subhanahu wata'ala sai ya kama musulmai akan sai ya kama wa'annan mutanen da suka ki masa littafani haka shi littafani suna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wasu ma suna ganin tilas ne sai an yi shi ga duk wani wanda ya mutu idan ba gaba kuma idan ba a yi ba an isa sai kawo حديثي يتي حدثني حيا عن مالك عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أزواج سحولية لفظ سحولية أي ضغط سحولية نسبة إلى سحولة سحولة كما قريني شيء أيما وكما قلت سحولية يعني بالفتح ko ana yin saf abin da ake nufi kuma ne sahuliya nau'i na tufa idan ya zama dubbam yana nufin gari wanda ake danganta shi zuwa gari sannan ko kuma garin ne suhula sannan kuma sahula ɗin kuma ya zama tufafi to kufina rasulullahi sallallahu alaihi wa alaali wa sallama fi salasati aswabin bibin lafazin bibin dinnan malamai suka ce don ana so idan mutum ya mutu in za a yi masa kafani su zama fararen kaya ne amma ne da ni suka ce saboda Allah ya zaɓa wa manzansa fari to ya kamata kuma farin ya zama shi aka fi so bal ma an rawaito daga ashabu sunan sun rawaito daga Allah dan Abbas Allah ya kare da a gare shi manzo kuma ke cewa albisu thiyabal bayaw fa inna aqharu wa atyab wa kaffinu fiha mawtaq ku dinga sanya fararen kaya domin fararen kaya ah, sun fi tsarki sun fi kyau kuma in mamatan ku sun rasu ku dinga birni su wani hadisin imamul hakim imam tirmidhi kafin hakin ya inganta shi sannan imam al ya inganta shi kuma an rawaito shahid dinsa daga samurta bin jindub Allah ya kare da arbe shi da sanadin sahih da ka hadisi ne da babu matsala idan aka ajiye shi a daraja ta karbuwa ma'ana sanya fararen kaya abu ne mai kyau in kuma ka yi shi da sunan faɗaitarwa da aka yi Allah da za ka samu sannan suna ne kuma idan mutum ya cika abin mai shi da fararen kaya to farare tas ko kuma farare da rasu to hanafiya suka ce in so samu ne a kuma hada da ɗan zane-zane shine ya zama muhabbar ko kuma hadir. saboda ya zo a cikin sunan abi da hadisin jagar dan abdullahi Allah ya ƙara yadda a gare shi da mahaifinsa yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya cika kuftina fi sauzaini wa burdin hajira da manzara sallama yi wa faki da aka tashi masa littafani an yi masa zannuwa guda biyu sai kuma aka ɗauko wani zanin guda ɗaya wanda shi kuma yana da zane-zane yana da ratsin zane-zane an gane ko shine eh, duk abin da yake da zane-zane shine ake ce masa hajji yana da layi-layi da zane-zane shine hajji hadisi yana cikin sunani abi dawud to amma ya zo a cikin sayi musulun da sunanin tirmidhi daga ummuna aisha Allah ya kare da a gare ta take cewa daga baya wannan mai roɗin-roɗin mai zane-zanen an zare shi sai zama watakila bayan an yi masa sutura sallallahu alaihi salama dama suturtacce ne a wurin Allah sai kuma aka lullube shi da wannan mai zane-zanen daga baya sai aka zare shi kamar da hadisin musulun daga ummuna Aisha Allah ya ƙara yadda a gare yake nunawa to amma abin da malamai suka ce kamar da zarkani ya karrara a cikin sharhin muwaffa cewa maganar gaskiya in aka kalli tilin hadisan da suka rawaito mana wannan rana ta bakin cikin rabuwa da baki sallallahu alaihi wasallam to za mu ga sanda ake maganar da kafanin nan duka ana faɗan cewa wato wato zani uku kafani uku haka magana an zare wannan bai kai ya tunkuɗe maganganun da suka zo da yawa akan cewa guda uku bane sai dai an zare ma wata kile zama an musanya da wani kuma ba mu da an rawaito musanyawa ba عبد الرزاق Rashid Al-Basri al ابن daga البصري Ibn Urwa. Allah ya ƙara yadda a gare shi. yake cewa bayan an nadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga amma Hisham ibn Urwa tabi'i tabi'i ne amma yana cikin siraru tabi'in ko kuma in ce eh to eh haka ne ya zama tabi'i din ne kira amma yana cikin kana Hisham ibn Urwa ya rasu shekara ta 145 wanda duk suka kai wannan shekarun to basu san sahabbai ba sun dai rayu amma da sahabbai a duniya sai dai galibin su sai dai kada an ya taba ganin an ko an taɓa cewa sun taba haɗuwa da dajin ko yana dai garin da wani ma yana na amma yawancin su su wayi gari da sun yi karatu a wajen sahabbai amma duk da haka ibn sa'ad ya sa su a cikin mabakar tabi'ai haka zalika khalifa kayya haka al-hafiz ibn hajar Allah ya tsanta da rahama da ana kirga su a matsayin tabi'ai to hisham ibn urwa yake cewa an sanya shi a cikin an naɗa masa wannan mai zane-zanen amma abin da yasa aka naɗa wai don ya tsani daga baya kuma sai aka cire shi ya zo a cikin sayi bukatar sayi musulun daga ummuna daga sidna anas allah ya ƙara da a gare shi ke cewa kana a habbas ya bi ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alhajjaratu ai tufafi masu ɗan roɗo-roɗo da zane-zane fari amma mai ɗan zane haka yana cikin abin da za Allah yake so ma'ana sallallahu alaihi wasallama in zai je siyo tufa kan zaɓo wannan alhajar wasu abin da suka ce kenan mai zane-zane to sai wasu ka ce to ai waɗanda suka samu zalar Salama, suka sa ta wannan hajar wannan muhabbar ɗin, sun yi la'akari da sunnar ana binne mutum ne da irin tufar da ya fi so kafin ya sai a duba a gani amma wannan maganar ya kamata ya zama fiha ba. domin abin da sunna ta gudana shine fai da idan kuma mutum ya zama yana kan yan kayayyaki a ga sai abin da shi da shi ɗin kayaki kaga abin sai zama ya yi wani babbar. to lafazin laisa fiha qamisun wala imama fassara biyu aka kamar da muka faɗa fassara farko suka ce tufafin nan da aka yi wa manzo Allah sallallahu sutura da shi an yi masa sutura cikakkiyar sutura amma in ka ɗauke rawani da riga akwai zannuwa uku da aka lullube shi da su ne wannan yake nuna yana nuna kenan bayan ukun nan an sa masa ne rawani da riga an fahimta a fahimci larabcin kuftin rasulullah sallallahu fi salatati aswabin bibin suhuliyatin laisa fiha qamisun wala ama kamar mai labari tana baka labari radiyallahu anha cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da yayi wafati an masa likafan gaya maka in ka dauke ma riga da rawani ko akwai zannuwa kai wannan tana tabbatar da cewa akwai riga da rawani ko kuma an aka haka a Hausar ta fito ba yi gwaranci ba ko kuma an yi gwaranci a yanzu misali da Hausa zan iya cewa alhajiwa ne banda rumfunan kasuwar kwari banda rumfunan kasu banda rumfa a kantin kwari da rumfa a ƙofa wambai yana da rumfuna goma sha biya banda rumfa a kantin kwari da ƙofa wambai yana da rumfa goma sha biya ba haushe wani saƙo zai ɗauka zai ɗauki cewa yana da rumfa a kantin kwari da ƙofar bai ko ba shi da su ma'ana yanzu ba lissafin na nake maka ba su kan wannan ai kasan ma ma ƙila ma ka riga kasan su an gane ko ai ba gwaranci ba ne ke magana ce cikakkiya shi yasa wanda suka ba da wannan fassarar ba a ce musu wai ya za ku kawo abin da ba sai dai an yi raddin wannan riwaya domin an samu wata riwaya dai har yanzu daga ummu na Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta wanda ita kuma ba labarin ce bara a wannan sigar ba kore samuwar kamisu wa imama take an gane ma'ana take cewa an wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sutura a cikin a wato an wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sutura babu kamisin babu ama babu imam kaga anan karar ta ce babu ba za ka fassara ta a in ka dauki an ga bambanta an gane bambancin kalmomin guda biyu in ka ce wane yana da rumfuna guda goma sha biyu amma ban da ƙofar wambai da kwari kaga wannan ya nuna rumfunansa babu su a ƙofar wambai da kwari amma na ce in ka ɗauke ƙofar wabbai da fari to ya nuna kina a ƙofar wabbai akwai rumfa a fari ma akwai rumfa haka ne su ƙofar wabbai da fari ɗin ga waɗanda ba yan kano ba kasuwanni ne shahararru a cikin garin kano kasuwar ƙofar wabbai da kasuwar kantin kwari laisa ha qamisun wala imama wato ba sa cikin jumlar abin da aka yi wa Allah sallallahu alaihi wasallama sutura da shi wannan shi ne ra'ayin jumhur ita ce fassarar da jumhur suka tafi a kai akan cewa ya halatta idan za a yi mutum sutura ba dole sai an mishi riga da rawani duk da cewa hanadila su kuma sun tafi akan cewa makaruhi ne amma ya kamata an tashi a yi wa mutum wannan a yawan mutum sutura cikakkiya wanda a cikinta akwai kalisun akwai imam wani hadisin kamar yadda muka gani imam malik allah ya ji ɗansa da rahama ya rawace shi ta hanyar kala haddasan ya haya an malik an hishanu zunubar wata an to duka ruwa in ma mun riga mun san ba mu da bukatar sai mun sake rubuta قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد su ba wai dan kusan kullum muna magana su kullum muna kasu yahya ibn sa'id ibn qais al-ansari al-madani al-qadi imam fiqa ma ta sanata 43 wa mi'a ya rasu shekara ta 143 yace cewa annahu balagani anna ababakar as aisha wannan balaq ne daga yahaya yake cewa ya samu labari cewa ummu na aisha Allah ya kare yadda a gare ta sai na abubakar ya ba ta wannan labari wannan wannan riwayar da yahaya laifi Allah ya tsanta da rahama ya kawo ta ta yahaya al-affan abu musa zuhuri ya kawo ta da alƙadisi shi ma an malik wanda yake tabbatar da samuwarta daga mali to amma asalin ruwayar hukuma tana cikin sahihul bukhari ta hanyar wahayi. ibn khalid an isham ibn urwata an abi urwata ibn zubair an aisha radiyallahu anha tace dakhaltu ala abi bakr radiyallahu anhu wa huwa marid marad al-maut bi marad as-sulli أو بسم بسم يهودية في خزيرة أو غيرها أحدثها له سيدنا أبو بكر الله تعالى دا أجريش يا رسول كل إذا ترى أسمع أوكما دا wata bayahudiya da ta sanya masa dafi a cikin kyautar abinci da ta bashi mun misali sai na bakar ya rashin lafiya ya yi zazzaɓi mai zafi <clears throat> wanda har sai da aka fidda rai da shi kuma a wannan rashin lafiya ya na nana aisha ta ce ba ta'allala sanatan aw bi ikhtisalihi fi yau min baridin fa humma yau man wa mani to bayan wannan rashin lafiyar wannan dafin da aka sanya masa to ya yi jinya ta shekara ɗaya wata ran sai zazzaɓi masassara ta kama shi sai nemi a bashi ruwan sanyi aka bashi su yi wanka sai zama wannan wankan shi ne ajalin to shi kenan tun daga wannan wankan sai da ya kwana goma sha biyar yana jinya sai ya ya rasu bayan ya rasu kafin ya rasu a wannan lokacin shi ne da rana sha ta shiga wajensa kusan ana faɗa sanda ta shigar ta sami shi a cikin wani yanayi na ban tausayi har tana cewa la'amru kama yi gudun sara'u ala alfata idan hashara ta ce yawon wadda a ƙazi ta ɗauki wata waƙa ta hatim ɓa'i hatim ibn abdullahi ɓa'i ta maimaita shine sai na bakar ya sai yake cewa ba haka zaki ce ga yata cewa zaki ce waje sakaratul mauti bil haqqi zalika ma kunta min mutahi ina bakar to a wannan lokacin sai magana da ita ce mata to ga abin da nake so wannan kayan ku ɗauki wannan yadin wanda yake da ɗan za'afaran a jikinsa ko kuma irin abin da ake rini da shi ya ɗan taɓa shi gaban mu yanzu ne a ce zabibi ya ɗan taba shi wanda ake rina abubuwa da shi kala ce ku je a wanke na shi cici wannan kuma wani abu ne da za ka ce a wanke tana nufin ga sababbin kaya ka bari mu je maka samu ce a ai mamaci shi mai ran shi yafi fi yafi bukatar sabo ku bar shi in mun cika sai ku yi amfani da sabo mu kawo ku nemo abubuwa guda biyu ku ku hada ku sai na ƙarshe asar ɗin ƙarshe na bin al da yake magana cewa za a sa wa mutum riga za kuma a yi masa rawa za a za a nannaɗe raguwar to mu tafi abin da yake shine sunna mu haɗa da wasu bayanan da wasu hadisan game da abin da shafi littafin na farko dai idan aka ga mai mamaci wanka ya zama wajibi a yi masa ni saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni cewa kafinu fi saubaihi wannan ba Allah da ya rasu ya faɗo daga kan dabba zala sallallahu alaihi wasallam ya ce ai masa likafani wanda wannan hadisin yana cikin sahih bukhari da sahih muslim to idan za a yi mutum likafani a ina za a nemo likafani to asali za a koma dukiyar Sani da ya bai a ciki za a ɗauka kafin a raba gado a sai masa likafani idan ya zama ma gaba ɗaya a duniya ba abin da ya bari sai iya kuɗin da zai isa likafin to magada sai su iya haƙuri sai a mishi likafin sai dai idan an samu wani ya kawo sadaka kuma za a zagi mutane don su ba da likafin ya kamata ma a zarge su su ba da abinci ba amma su ba da likafin ba kai kanka ya kamata ka yi tanadi kafin faru suka ce to na cika ga likafin ne wannan zai ma ƙara baka damar ambata mutuwa ma ba wajibi ba ne akan samu ko mutanen kirki kamar a nan ko mutanen da na san suna nan sun tare da kafari ka duk wanda ya mutu suna ba da shi sadaka an samu wannan siyasa da ya sai makara da kafari ya sha zambo da zagi a cikin duk bakin cikin ka sai mun ci gaba da rayuwa amma shi ba daidai ɗan siyasa ba ne sai ka san ɗan siyasa sun kwashi kwai tara tsinana wato da abin kirki da ba kirki ma duka ɗan sun yi abin faɗa ne wataƙila shi wannan ɗan siyasa Allahu alam ko mai haɗa shi da mutane amma na san mutane masu alkhairi waɗanda suke so su taɓa rayuwar mutane ko ta ina akwai wani wadataccen wani mawadaci cikin aminan mu a nan Kano da muka taɓa magana da shi ke ce ya lura da yawa wani lokacin sai an yi rasuwar sai a shiga cikin haira ma ana ta tunanin ina za a je a nemo likafai da aka yi odar irin redimet nan daga saudiya ce saboda ba a huta da kuskure wajen yankan kawai da zara an ya kakkai su masallatai ya ce idan ana nema kawai a baya ce shi ma yanzu ya sami nasa kuma yana ƙara gaya mu ko da ya rasu yana da likafanin da za a zuba yake ko a aiko min da nawa wani na ce a ni ya dan bari tukunna zuwa dan lokaci mu gani <laughs> ah, ban gama tuba na istighfar ba kafin yanzu ce yana da laka <laughs> yana Allah ya saka shiga da alkhairi <clears throat> to ba laifi bane ya zanto an tanadin da kafani an aje amma dai ana yin sa ne a ana daukar sa ne a cikin dukiyar mamaci in kuma wani ya kawo shi kenan ya zo cikin sayyid bukhari hadisin khabbab ibn al-arat Allah ya kare da a gare shi cewa mun hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah wajh Allah mun yi hijira mun bar makka mun zo madina ba dan komai ba sai dan Allah fa wajaba ajruna ala Allah dan maka ladan mu ya fada a wurin Allah fa minna man mada lam ya'kul min ajrihi shay'a akwai waɗanda ba a daɗe ba ma suka mutu kafin a samu wadata kafin ma Allah ya buɗa musu a duniyar suka rasu ma'ana tun ana cikin tsanani ya ce a cikinsu akwai mus'ab ibn umair utila yau ma uhud kun san mus'ab an kashe shi ranar uhudu falam yujad lahu shay da ya rasu ba abin da ya bari wata ruwa lam yatrik shay illa namiratan sai wata tufa irin mai kalar damusa mai kalar fatar damusa fa kunna idza ha ala ra'si to tufar ma ka iya cewa irin tufafin izala ne ne yanzu wanda ba zan ƙasa yake ba yace idan muka janyo tufan muka rufe masa kansa kharaj jilaw sai kaga babu komai a kafarsa idan muka dawo da ita kafarsa kuma sai ya zama babu komai a kansa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زال صلى الله عليه وسلم ديجا هكا سيكي تضعوها مما يلي رأسه كفارة دكنسة دسمنة وتروى غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإبخر sannan sai ku ɗauko sabara ganyen sabara sai ku lulluɓa ku haɗa ku rufe masa kafar kaga nan manzara sa bai ce a je wasu su kawo ba saboda iya abin da ya bari kenan da wannan dukiyar tasa tufar tasa da shi da ita aka binne shi shi musu Allah ya ƙara da amma shi wanda duk yana cikin a to idan an yi haka sai kuma ya ya kamata likafanin ya zama in dai ba larura irin ta musab ibn umair ba a ce an an rasa likafanin to ana so likafanin ya zama wadatacce zai lullube bikinsa gaba ɗaya, kamar yadda ya tabbata a cikin sahihu muslim hadisin jabir Allah ya kare da a gare shi wanda yake cewa a manzala sallallahu alaihi wasallama wata rana ya tashi yayi hudu ba sai ya bada labarin wani mutum cikin sahabbansa da aka da da ya mutu fa kuffina fi kafnin ghayr fa'i karshe aka zo aka yi masa kafani wato da kafanin bai ba wadatacce ba wa qubira laylan kuma aka je aka binne shi da daddare manzala sallallahu alaihi wasallama ya tsoratar da su akan ne isa za a je a binne shi da daddare a jira mana har zo a yi sallah da shi ba a binne mutum a gaggauta haka sai idan an buƙaci hakan wani dalilin ya sa an buƙaci a binne mutum da daddare haka sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza idza kaf idza kafana ahadukum akahu falyuhassin kafana in istata'a wanda duk zai eh, yi wa ɗan uwansa likafani ya yi ƙoƙari ya kyautata likafanin in ya samu da kaga wannan suna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to da ake nufi malamai suka ce da ake nufi da kyautata likafani kamar yadda ya zo a cikin wannan hadisin shine a samu likafanin mai kyau kuma a samu wanda ba shara-shara ba kamar alawayyan nan da ake sawa mutum to kun sa akwai yanzu ha'inci ya shiga cikin yin kaya sai a yi wani shara-shara mai kamar rariya inda hali kakka siyo shi sai ka samo mai kyau sannan kuma kar a ƙure a daka kar a ƙure a daka a yi ɓanna kamar yadda wasu suke an tashi da kafanin ma ma sai an gwangwaje kamar yadda ake asabari sai an gina an yi waye wanda kuma wannan duka abubuwan da shari'a ba ta so ne kuma ba ta yadda da su eh, na gaya muku shafi'iyya musamman imamun nawawi a cikin almajmu ya tafi akan cewa a kula da kayan da mutum yake sawa a rayuwarsa to sai a yi masa likafani da su ya zama la afkhara minhu wala ahqara kada a ɗauki kayan da suka fi wanda yake sawa a rayuwa kar kuma a ɗauki waɗanda suke ƙasa da su wasu malaman suna ganin cewa wannan ya kamata a yi la'akari da shi wasu kuma malaman suna cewa a mari shekul albani ya kashi a cikin akamun janayis a cikin sunnonin likafani kuma yana ganin cewa babu laifi a yi itibarin da imamun nawawi ko kuma afuwan ya tafi akan sabana kai ce la dalila alayhi babu dalili da yake nuna haka sallallahu na manta zan zan zan cewa alzance albani ya tafi yana cikin wa'anda suka tafi akan cewa ba wani dalili akan wai a duba irin yanayin suturar ka a duniya irin ta za a yi maka in kamu ba wani dalili kawai ijtihadi ne na Imam nawa. nawawi kuma maganar Sheikh albani din nan tana da <coughs> to daga cikin abubuwan da ya kamata shine ya zanto kowa in koda in an samu sama da mutuwa ɗaya kowa ai masa likafan sa daban sai dai idan an samu irin irin wafayat din nan kafira irin an samu masu death irin kaman irin alaƙaddar Allah irin abubuwan da suka faru na damuwa na 'yan ta'addar da suka zo a gari ɗaya su kashe wajen mutane nawa Ga shi ana ta so a yi sutura ƙarshe to sai a haɗa sama da mutum ɗaya a cikin littafin ɗaya eh, wannan ba laifi ba ne ba malamai sun ka kawo maganganu a kai idan ko mutum shahada ya kama aka shi shi a filin daga ko a wani abu da zai iya ɗaukan irin wannan ma'anar to sai a binne shi da tufafin amma yanzu lokacin da aka yi wannan ma'asar na a amfotin ne ko na masallacin juma'a na fatan waɗanda suka yi shahada Allah ya karɓi rayuwarsu don da 'yan ta'adda suka zo suka tada ba ma ya akwai waɗanda suka yi kan 'yan ta'addan suna ƙoƙarin ceton rayuwar mutane kuma suka mutu a wannan yanayi kaga wannan shahada ce ko shakka ba shahada to haka in aka samu mutum a irin wannan to ba za a cire masa kayansa sa da wanda yana cikin yin yana cikin ihrami ya rasu to shi ma ba za a ba za a cire masa kayansa sa za a binne shi da wannan kayan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin shuhada wa Uhud hadisin Imam Ahmad ku lullube su da tufafinsu ku basu da tufafinsu shi kuma wannan wanda ya faɗo akan dabbar sa manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa kaffinuhu fi thawbayhi duk da a wani dabtin an ce fi thawbayni amma riwaya mafi inganci fi thawbayhi ne a cikin tufafinsa guda biyu fa innahu yub'athu yawm al-qiyamati mulabbiyan so man za a tashe shirin alkiyama yana labbaik allahumma labbaik to ah, idan mutum ya shahada ana iya abin masa tufafinsa kuma sai a ƙara masa tufa guda ɗaya ko sama da ɗaya kamar yadda aka yi wa musu abin mai Allah ya da a gare shi kun ga ai sai da aka ɗauko wata riga ta sannan bayan kuma ga katin da ai ba tsirara yake ba a rabin yaƙi wannan shi ma ba laifi za a iya za a iya sannan daga cikin sunnonin ah, daga cikin sunnonin likafani shine na ɗaya kamar da muka faɗa ana so likafani in sun samu ne ya zama fari mun kawo wannan hadisun hadisun Abu na Anas kuma ya zo a hadisun Samar sabon jindu inda Nasa'i wal Baihaqi wa ba. na biyu kuma ya zama kifa guda uku ce kamar yadda ya zo a cikin waɗannan hadisan wanda yana irin cikin dalilin da ya sa malik ya kawo su eh, don ka fahimci cewa ga yadda ake yi idan za a yi wa mamaci sutura kun ga manzo Allah sallallahu alaihi Ku kufina fi salasati aswadin sukuliyatin a wata waya min kursufin al kursufu shine bargon da yake da layi-layi da zane-zane ko roɗi-roɗi shi ne min kursu kamar da yake cewar wayar a umu na aisha allah ya ƙara yadda a gare ta bi sanadin suhe, sahu a babul muhaddi to sannan daga ciki <clears throat> idan an kawo likafanin inda hali ana so a sa masa turare ya zama yana ƙanshi kamar yadda ko turaren wuta a yi masa bakur a yi masa turaren wuta kamar yadda amare suke wa kayan su turare ko kuma a shafa masa turaren kamar yadda yake a cikin hadisin ahmad da abubakar bin abi shaiba da imam al-hakim bi sanadin sahih hakim ala shart muslim wa waqafahu az-zahabi wal albani rahimahumullahu jami'an cewa mazala sama yake cewa idza jammartum al mayyita fa ajmiruhu thalatha idan za ku yi wa mamaci za ku sa masa turare to ku shafa masa so to ba laifi a yi masa a sa masa turaren so uku ya zama dai an fito da shi yana kan shi to amma ni ban sani ba akwai wani abu ban sani ba ko fikihu ne ko ba fikihu bane akwai wani turare mara daɗin kanshi za ka ga shi ake sawa gawa har ma ya shiga cikin yanayi na magana a ce hawa ka wani turare ce ka ce turaren gawa ban sani ba ko karatu ne ƙarƙashin wannan amma ai ba laifi ba ne a samu turare mai ƙanshi. don na lura a larabawa da muke da mukan halarci jana'izar su wani lokacin su ƙanshi za ka je na ba irin turaren nan ba to abinda ya ban kore ba saboda karatu yana da faɗi yana da yawa ta yi wani abin tunda babi ne fannin mutuwa fanni ne mai zaman kansa a cikin malamai akwai wanda Allah ya buɗa musu suka fi ƙwarewa akwai wanda ba malami ba ne ba amma saboda alaƙarsa da abin yau da gobe da bai wanda Allah ya masa wataƙila akwai abin da ya gano kai da kake malami ba ka gano shi an fahimta na sha faɗa yanzu akwai malamin da Allah ya masa fatahi a komai na ilimi amma za ka ta masa zakka ya raba ba zai iya saboda ba shi da alaka da ita baya yin ta kawai nazariyar ya sani karatun ne a cikin kwakwalwarsa amma yadda zai baje ta zai santa wani malamin gashi ya karanta rahadiya ya karanta komai amma ka kawo masa gado a aikata ba zai iya raba haka malamai nawa ne muke gani a aikin hajji sun dabarbarci kaga wani ya kwaso zuga amma shi maka ga ya tafka wani abu saboda shi kansa aikin hajji sai ka samu wani ma wani wani dan dan dan wani takarin ko wani irin dan alhaza nan da ba jahilai ne ma ba malamai ba amma saboda yawan zuwa hajji kusan sun haddasa matsalolin a aikate, amma a karanta ba su sani ba za ita ma mutuwa za ka so nawa za ka ka samu malami ka ce ala gafarta malam da Allah rasuwa ce an ka zo a yi mana wanka ya ce wallahi ban iya ba baka iya ya karanta in maganar ya karanta uku karatun ne zai iya amma mu ba sharatan ba lalle ya zama ya iya to akwai wasu matsaloli kanana la'alla ya zama akwai karatu akan matsalar mutum bai sani shi yasa ni nake tambaya in akwai wanda ya sani wani ilimi ne da ya nuna cewa irin turaren namu da ake sa mara ƙanshin na wanda in idan ma kana cikin wanda suka ɗauki gawar sai ya washe ka kafin a isa zuwa ga biso ko kuma ni kaɗai nake jin wannan yawwa na ga dai ni dai a cin tasowa ta ina jin na fara ganin mutuwa tun da daɗewa gaskiya sun kusan mid 80s na fara ganin an mutu gaskiya don na san mutuwar farko da na gani ba ta gaza 1986 ba 85-86 na mutuwar farko da na fara gani kaga in 86 ne ma shekara 40 kenan ko ba haka ba ba haka ba ne ba to ni din na yau ne <laughs> ah, ma da yake za mu a gida gida. to ko dai wani lokaci bai kama da haka akalla ne talatin da shida da bakwai ko da takwas zuwa yanzu ban shi da wata janaza da ni na ganta ba ina jingina abin a gare ni ne la'allar wasu sun gani da na ji turare mai ƙanshi irin wannan turaren dai shi na fara ji kuma yanzu shi nake yi to Allah in ba karatu ne a ƙarƙashin matsalar ba a gyara in kuma karatu ne to a fito da shi mutane su sani amma ban taɓa karantawa ba ban taɓa jin malamai sun faɗa ba abin da na sani sunna ne a sanya turare amma idan ba ihrami bane in ihrami ne maza su hake cewa wala tuhannitu kar a sa masa hannu, ma'ana kar a sa masa turare tunda already ya yana cikin yana cikin harama ne fa ba su yawmal qiyamati mulabbiyan domin za a tashe shi ranar alkiyama ah, yana talbiya malamai sun tafi akan cewa baya halatta a kashe kuɗi na garari a wajen shirya gawa kamar yadda kafirai suke yi su kafirai ma sun an yi mutuwa kuka biyu suke yi da kukan rashin sai kuma kukan kuɗin da za a tara wajen beriya eh sai an je an ajiye gawar an yi shi da tanadi na beriya to shi ma a yi ƙoƙari kada a tsananta da yawa annabi sallallahu alaihi wa ra'ali sallama ya ce inna allaha kari lakum Allah ya baya kan ku dinga yin abubuwa guda uku na ɗaya ƙil wa ai an ce ai ya ce ai an ce a duk magana kai magana mai amfani wacce take da hujja amma cece ku ce Allah baya son cece ce ne na ce ne in ji ɗan sakwato ba a so اضاعه المال وكو اضاعه المال لكم كما بنزت الدنيا اي تقنت الدنيا وكثرت السؤال جف حق تمبير أما ما ذاك ايت كي كايت وجه ذاك امبار كو كما كثرت السؤال يا الروح كل شيء لسني ما لك هنا متاني ان كرو وان من يوم وان تنذاكر كل رايك على مثلاً ba abin takaici kuma irin mutum ya zama ɗalibin ilimi wallahi ina ganin wasu sai sun yi hirajin ta wai wasu suna zuwa wajen ta karatu wai shi kenan ka zama kuma duk bayan yan satin kana iya ba su aka daina ba wallahi iyalin ne ba lafiya wallahi mun tashi mun tashi ne yanayin ne sai a hankali wallahi sai addu'a kuma duk bayan lokuta kuma ga su da irin wannan da haƙuri ko baka ba su bugu wani tsarin to Allah baya samu duk da cewa akwai yanayi amma dai da ɗan adam zai ƙoƙari ya yi mafita a wajen Allah subhanahu wataala kuma ya zanto kafin ta kai ga roƙo sai in yana ganin kamar halaka sai ta rage kawai in ba ya roƙon mace kuma fa ita ma ana yi mata likafani a irin tufafin da ake yi wa namiji shekul albani ya ce ba wani dalili da ya nuna za a bambance tsakanin mace da namiji amma akwai hadisin laila bin tuqa'if as-saqafiyya da wanda yazo a ruwaya cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi wa zainab ko kuma ummu kulsum likafani da tifati biyar to shi shekul albani a wajen sa yace fala yasihu isnaduhu wannan hadisi isnadin sa bai inganta ba to a cikin isnadin akwai Nuh ibn Hakim as-Saqafi majhul ne Ibn Hajar Allah ya kansa da rama sun illan tashi da wannan illar kamar yadda Zailai Allah ya kansa da rama a cikin Nasbur Raya ya kawo saboda haka iya tufar da za a yi wa mace shi haka za a yi wa namiji wannan shine abin da Imam Malik ya kawo Allah ya kansa da rahama sai babi na gaba kala babun almashi a mamar janazati babin da yake magana akan idan an ɗauko jana'iza yadda ake tafiya a gaban jana'iza kala rahimu allahu ta'ala da zanni a yawan malikin a nufin shahadu na rasulallah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallama wa ababakar ne wa janazati wa kulafa'u wa wa abdullahi bin an sako daga ibn shihab az-zuhri Allah ya ji da rahama da haka hadisi ne mursal kusan haka duka aka rawaito shi mursalan sai dai hadisin sahihi ne akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nasa'i wa Ibn Majah min hadisi Abdullah ibn Umar Allah radiyallahu anhu amma a cikin muwatta jami'ur ruwatul muwatta sun kawo shi mursalan amma imamu Malik ya wassala wannan hadisin amma a wajen muwaffa kharijin muwaffa ta hanyar yahya ibn salih da abdullahi ibn aun da hatim ibn sulaiman da sauransu duka sun rawaito an malik an zuhri an salim an salim an an abdullahi ibn umar radiyallahu anhu anhuma haka zalika bayan malik malamin malik zuhuri din anan kaga ai malik ya kashi mursalan an zuhuri to shi kansa zuhuri din abokanansa kamar uh, ibn uyayna da ma'mar da yahya ibn sa'id da musa ibn uquba da ziyad ibn sa'ad da abbas ibn al-hasan dukkan su kamar da ibn abdul bar ya kawo su su ma sun rawaito shi isnadihi mawsulan ila abdullah ibn umar radiyallahu anhu haka hadisi ne ingantacce yana cikin as-sunan al cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Abubakar da Umar kanu yamshuna amama al-janazati wal khulafa'u sayyidina Allah sallallahu alaihi sai na Abubakar da sai na Umar da ragowar al-khulafa Usman da Ali da Muawiya da waɗanda suka gaje su ma in an yi rasuwa suna shiga gaban jana'iza su tafi yamshuna amamal janaza yamshuna amama aljanazati ko wal khulafa halum majarra da sauran wayanda suka zo ma bayan su mana duka sun tafi akan wannan tsari haka aka ci gaba da tafiya a kai suna tafiya a bayan ko kuma a gaban jana'iza ana sata to kamar da muka sani ya zama wajibi idan an tashi a ɗauki jana'iza a je a kai ta inda za a wannan haƙƙin musulmi ne akan ƴan uwansa musulmai ko hadisai da yawa da suka zo da suka tabbatar da wannan daga cikin hadisa akwai hadisa Abdullahi Umar da sa yana Bukhari da Muslim da sittun daga ciki akwai bin jana'izarsa in baya halarta ga musulmai su kala musulmi raka shi sun jana'iza ba da za a kyale shi ba a kai shi ba ba a raka shi ba to da duk mutanen garin sun yi mai amma aka samu inda za su tafi da shi kenan wa'ancan sun ɗaukewa wa'ancan nauyin tafiya da jana'iza amma kamar na ga an nuna min lokaci ya yi akwai kuma sunnoni da ya kamata mu faɗakar mu ɗabbaƙa su akan abin da shafi ɗaukar jana'iza ina ga sai mu dakata haka insha Allah idan Allah ya kai mu in sake zuwa a karatun satin ke tsora da tsaya abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa da muka yi kuskure kuma Allah ya bi mana hada wa